radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na ranar yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. To da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan su sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan kusan shekara ta 1944 mamir da Jamus ta yi wa birnin Paris na kasar Faransa ta kawo karshe a lokacin yakin duniya na biyu shugaban kasar Jamus Adolf Hitler ya yankurin mame wasu kasashen turai inda kuma ya samu damar mame wasu daga cikinsu daga ciki har da kasar Faransa a ranar 5 ga watan Yuni shekara ta 1940 adolf hitler ya bayar da umarni ga sojojin jamus da su kai wa kasar faransa hari kuma su mamaye ta kwanaki uku bayan haka sojan kasar jamus suka mamaye arewacin kasar faransa a ranar goma sha hudu ga watan yulin shekara ta 1940 sojojin faransa waɗanda suke gadin birnin paris suka mika kai ga sojojin nazi daga nan ne kuma jamus ta mamaye birnin paris baki daya firaministan italiya na lokacin musulini ya taimaka wa kasar jamus wajen kaddamar da hare-hare akan faransa da birtaniya tun daga lokacin kuma birnin paris ya ci gaba da zama a karkashin mamayar jamus har zuwa ranar 23 ga watan agustan shekara ta 1944 lokacin da sojin kawance suka fatattaki sojin nazi daga birnin na paris da ƙarshe masu ware kun san cewa yau ce ranar ɗaya ga watan shahribar wata na shida na shekarar hijira shamsiya da kuma ranar ce wadda aka ware a ƙasar iran domin girmama babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa hassan bin abdullahi wanda aka fi saninsa da abi ali bin sina an haifi ibn sina a ranar uku ga watan safar na shekara ta 370 hijira kamariya a garin balakh wanda yake kasar afghanistan a halin yanzu ya fara karatu tun yana karami sannan kuma tun yana matashi yana da ilimi da kwakwalwa da hazaƙa a zamaninsa a lokacin ya samu nasarar warkar da amir nuh dan sarki nuh mansur daya daga cikin sarakunan daular saman a ƙasar iran sai sarkin ya ba shi damar shiga cikin ɗakin ajiye littafansa inda anan ne ibn sina ya karanci littafai da dama wanda yawan so ya kai littafai 450 a fannonin ilimi daban-daban ya rubuta littafai masu yawa a lokacin rayuwarsa mafi shahara daga cikin littafansa dai su ne ashifa akan ilimin falsafa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 shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz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 labaran duniyan da farko ga su. Iran tana sai da jiragen yakin da ake sarrafa su daga nesa kuma tana da kwarewa mai zurfi a kansa. A Najeriya kuma gwamnatin tarayya ta yi alkawalin sakin kudaden kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da suka makale a kasar. kungiyar hezbollah ta ce siriya bangare ne na asasi a kawancen gwagwarmaya kuma za ta ci gaba da zama a hakan yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran ta fara sai da jiragen yaƙi waɗanda ake sarrafa su daga nesa kuma a halin yanzu tana daga cikin tsirarun ƙasashen duniya da suka fi kwarewa a fasahar ƙera irin waɗannan jirage a duniya tashar talabijin ta filastin nan tehran ta nakalto Brigadier janar amir ali hajizade kwamanda mai kula da bangaren jiragen yaƙi a rundunar irgc yana faɗar haka jiya litinin ya kuma yaba da yadda ƙasar iran ta sami ci gaba mai yawa a fasahar ƙera jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa ci gaba mai sauri sosai hajizade ya ce dakarun irgc sun sami nasara a wannan bangaren ne tare da taimakon kamfanonin kere-kere masu zaman kansu na cikin gida da kuma jami'o'in ilimin kimiyya na cikin gida kwamandan ya ƙara da cewa ƙasashen yamma wa'anda wannan ci gaban bai yi musu daɗi ba sun bayyana cewa manufar farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa a wajensu ita ce takaita hannun ƙasar iran wajen samun fasahar kera makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa ministan watsa labarai na tarayyar najeriya ya yi alkawalin cewa nan ba da dadewa ba za a sake wa kamfanonin jiragen sama na kasashen waje wa'anda suke aiki a kasar kudaden su kimanin dala amurka miliyan 444 da suka makale a kasar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto alhaji lai muhammad yana faɗar haka a bikin buɗe sabon terminal na biyu a tashar jiragen sama na murtala muhammad da ke birnin lagos tuni da kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na emirates airlines ya ba da sanarwar dakatar da zirga-zirga zuwa nigeria daga ranar 1 ga watan satumba saboda makalewar kudaden kamfanin a nigeria. a ni bangaren kuma hukuma mai kula da tashoshin jiragen sama wato fan ta ba da sanarwar cewa ba za ta kara farashin sauka da tashin jiragen sama na ciki da wajen kasan ba a dukkanin tashoshin jiragen sama na kasar shugaban hukumar fan captain rabiu ya dudu ya faɗa 'yan jaridu kan cewa sabbin kamfanin jiragen sama guda biyar ne za su fara amfani da sabon terminal na biyu wanda aka kammala a tashar jiragen sama na birnin lagos sannan ya kara da cewa terminal na biyu za ta samar samar da ayyukan yi kimani dubu goma ga 'yan ƙasa kai tsaye ko kuma da wasiɗa sannan yana da damar karɓar fasinjoji har miliyan goma sha hudu a kowace shekara jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewa amsar da gwamnatin ƙasar iran ta bayar dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa tana da kyau kuma shawara ce wanda hankali zai amince da ita don haka a hali yanzu muna jiran gwamnatin ƙasa amurka ta bayyana matsayinta dangane da shawarorin na ƙasar iran kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakarto borel yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa tuni sun aika wa gwamnatin amurka kofin ansar kuma suna jiran ansar ta a gwamnatance borel ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar a wata jami'a a arewacin ƙasar espaniya a jiya litinin a halin yanzu dai watanni goma sha shida kenan ake ta tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka amma ta kungiyar tarayyar turai don dawo da ita amurka cikin yarjeniyar jcpoa da kuma dagewa iran takunkuman tattalin arziki na zalunci wanda amurka ta ɗora wa ƙasar bayan ficewarta daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar iran ta ce halin da kasar syria ta fada ciki a cikin shekarun da suka gabata sanadiyar shishigin kasashen waje ne musamman kasar amurka a cikin harkokin cikin gida na kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana haka a jiya litinin a taron 'yan jarida da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin kan'ani ya kara da cewa gwamnatin kasar syria ta tabbatarwa duniya kan cewa tana da ikon sake farfadowa daga mummunan halin da kasashen yamma suka jefa a kasar a ciki sannan za ta ci gaba da samun nasarori a kan 'yan ta'adda wanda kasashen yamma musamman amurka da ƙawayenta a yankin suka samar da su don wargaza a kasar a shekara ta 2011 ne dai gwamnatin ƙasar amurka da kawayenta suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban musamman ƙungiyar da'ish a kasar syria da nufin wargaza kasar. amma jajircewar sojojin kasar da kuma kawayensu sun wargaza mummunan manufofin wa'annan kasashe a kasar ta siriya babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrallah ya buƙaci haɗin kai da kuma tafiya tare da gwamnatin ƙasar syria don ita asasi ce a ƙawancen gwagwarmaya da manufofin harjin ƙasar isra'ila a yankin tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta nakalto nasarullah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar dangane da cika shekaru 40 da kafa ƙungiyar hezbollah a ƙasar ta lebanon said nasarullah ya bayyana cewa a yau ko gobe ko kuma duk wani lokaci nan gaba idan ƙasar siriya ta fada a cikin barazana kowace iri ce ƙungiyarsa ba tare da wata taba ba a shirye take ta shiga yaƙi don kare ta har ila yau shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya jaddada buƙatar a maida hulɗa ta jakadanci tsakanin ƙasashen lebanon da siriya musamman ganin cewa ƙasar lebanon ce za ta fi amfana da mai da cikakken hulɗa da ƙasar. dangane da al'amuran cikin gida kuma said hassan nasarallah ya ƙara jaddada cewa ba wanda ya isa ya jawo kungiyar ta fada cikin yakin basasa ko kuma fitina ta masabobi na addini a cikin kasar ganin cewa akwai wa'anda ake ingiza su daga kasashen waje don yin hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan tumadalla Tahir Amin a gaishe ka da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba shirin na namu leƙa Iran Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a fadin kasar da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'ar yawon bude ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana daya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zabar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajista musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za a kai ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun dolat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta amintawa da shi ba a cikin ƙwaƙwalwa. idan ka kai ziyara garin yaz kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yaz ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne daga nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan ka sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zamana cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to masu wurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin A kafin nan amma da mu an da akwai su ni ne na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa kuma ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato wwwtcb 1ng Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ya kamo kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran. Ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ba tare da ɓata lokaci ba bari in koma gefe ana ku da baƙonmu na wannan makon wato mai san mu afi domin ji irin waƙar da ya tanadar mana. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin waƙan da yake masu magana cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. این سفره بشین تا خاطراتمون جوون شه از خدا چیزی بخواه با قلب پاک تا همون شه های این سفره بشین که حرمتش به شه. زندگی سفره بازی دنیا دورش میشه جاشه تلخ و شیرین شور و ترشه تم لحظه لحظه ها منی زندگی اینه گاهی سخت و گاهی آسون گاهی با لغمه نونی میشه خوشبختی رو حس کرد گاهی با یه حرف ساده گم میشه نشونی سفره بشین تا خاطراتمون جوون شه از خدا چیزی بخواه با قلب پاک تا همون شه پای این سفره بشین که حرمتش به آدماشه زندگی سفره بازی دنیا دورش میشه جاشه تلخ و شیرین شور و ترشه تم لحظه لحظه ها معنی زندگی اینه گاهی سخت و گاهی آسان گاهی با لغمه نونی میشه خوشبختی رو حس کرد گاهی با یه حرف ساده گم میشه نشونی دن از خدا چیزی To an gaishe ka mai mu'afi a cikin wannan waƙar ka mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. a nan zan jarin zamun shirin gan lokacin na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دل از عشق قصه ای رویایی دارم بایست و مثل هر روز آبوشی خسته از تنهایی داری بایست و تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها بایست من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن ma saurari a nan zai man da ku gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shirin mu na yamma domin jin mu dauke da za a dan shirye-shirye amma kafin nan amma din Tahir Amin da ya kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.